kafar ta tabbatar da cewa dai sun kwato motoci sama da arba'in a gidan tsohon gwamna bello matawalle ya kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa gwamnatin zamfara ta tabbatar da cewa 'yan sanda sun kai samame gidan tsohon gwamna bello matawalle sannan kuma a wata sanarwa da mai magana da yawon gwamna suleiman idris ya fitar ya ce sun kwato motoci 40 yayin sumamin a cewar sanarwar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 Assalamu alaikum sai abin biyo mu sannu a hankali a kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke dauke da shi. Jami'an hukumar 'yan sandan Najeriya da haɗin gwiwar DSS sun kai samame gidan tsohon gwamnan jihar Zamfara Muhammad Bello Mutawalle na Gusau. Mai magana da yawun gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara wato Suleiman Idris ya tabbatar da haka inda ya bayyana cewa sun kwato kadarorin gwamnati yayin samamen. Gwamnatin Zamfara ta ce jami'an tsaron sun kwato motocin hawa guda arba'in daga ciki har da motocin sulke uku da suv guda takwas yayin wannan sumame kamar yadda dineshin ta rawaito sanarwar da idris ya fitar ta bayan nan wato sanarwar da idris ya fitar ta bayyana cewa gwamnati ta samu umarni daga kotu na bincikar gidan tsohon gwamnan bisa haka ne jami'an tsaro suka yi mamaye kuma suka mamaye gidan a rahoton tribune wani sashen sanarwar ya ce gwamnatin zamfara ta yi ƙarin haske kan samamin da 'yan sanda suka kai gidan tsohon gwamna da ya sauka wato billa mutawalle inda suka kwato motocin da ake zargin ya wawure da safiyar juma'a 'yan sanda suka dira gidan tsohon gwamnan kuma suka ci karo da motoci 40 sun shiga gidan mutawalle bisa umarnin kotu wanda ta amince a gudanar da bincike idan ba ku manta ba dai tun da fari gwamnatin zamfara ta tura sako a hukumance ga tsohon gwamna bello matawalle da mataimakinsa su dawo da motocin da suka wawure cikin kwanaki biyar kacal daga ƙarshe sanarwar ta yi kira ga ɗaukacin mutanen jihar zamfara su kwantar da hankalansu yayin da gwamnati ke ƙoƙarin magance matsalar tsaro da ƙarancin ruwan sha a faɗin jihar a wani labarin kuma gwamnatin abba gida-gida a kano ta ce za ta ci gaba da rusau kamar yadda ta fara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 wajen zakulo muku sai har labarai daga cikin ƙasa Najeriya da ma ƙasashen ƙetare kuma mun gode bisalam.